Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu mare sarfil hashin gumelle daga birnin Washington DC tare da alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garba ya kama mana shirin jawabai daga dattawa. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. yarjejeniyar tsakaita wutar da shugaban kasar sudan ta kudu salva kir da 'yan tawaye suka sanya wa hannu ta ruguje yau asabar 'yan sa'o'i bayan fara aiwatar da ita yayin da dukkan bangarorin suke zargin juna da fara kai hare-hare a kasar kakakin 'yan tawaye lam paul gabriel ya zargi da karin gwamnati da kai hari a wuraren 'yan tawaye da ke bayan garin wau arewa maso yammacin sudan cikin sa'o'i shida da fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wutar a nashi bayanin kakakin gwamnati a tewek ateni ya shaida wa kamfanin dillacin labarai na associated press cewa kungiyar hamayya ce ta kai harin ya ce kungiyar ba ta da shugabannin kwarai babu wanda yake masu jagoranci kir da rek matra tsohon mataimakin kir sun sa hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta ranar laraba bayan tattaunawar gaba da gaba da aka yi a kartun babban birnin kasar sudan yarjejeniyar ta kuma yi kira da a buɗe hanyoyin gudanar da ayyukan jin kai a saki fursunoni a kuma janye sojoji bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar sudan suna kamfanin dillancin labaran ya kuma labarta cewa ƙungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar afirka da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen gabashin afirka za su sa ido kan aiwatar da wannan yarjejeniya. Gwamnatin shugaba Trump ta ce hukuncin da wani alkali ya yanke da ya umarci gwamnati ta sada iyaye bakin haure da 'ya'yansu waɗanda aka raba a kan iyakar ƙasa Amurka zai sa tsare ƙananan yara na lokaci mai tsawo fiye da yadda ake yi a halin yanzu. Ma'aikatar Shari'a ta bayyana a cikin wata takarda da ta shigar a kotu jiya Juma'a cewa gwamnati ba za ta raba iyalai ba amma za ta tsare su tare a lokacin da ake tantance su bayan an kama su suna ƙoƙarin keta kan iyaka zuwa amurka yana yiwuwa tsare iyalai na tsawon watanni ko ma shekaru sabili da dubban takardun bakin haure da suke jibgi a kotu da ba a samu kaiwa gare su ba sabili da yawansu wata dokar kotu da ake kira yarjejeniyar flo ta hana a tsare ƙananan yara fiye da kwanaki 20 alkalin wata kotun amurka a birnin san diego na jihar california ya yanke hukunci cewa tilas ne a gama iyalai da aka raba cikin kwanaki talatin a kuma mai da ƙananan yara ga iyayensu cikin makonni biyu jami'ai sun ce kimanin ƙananan yara dubu biyu ne suke jira a gama su da iyayensu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ɗaruruwan iraniyawa sun gudanar da zanga-zangar nuna ɓacin ransu kan ƙarancin ruwa da ake fama da shi a wani birni da ke kudu maso yammacin ƙasar zanga-zanga mafi girma da ta shafi matsalar ƙarancin ruwa da aka gudanar a cikin wannan shekarar waɗansu hotunan bidiyo da sashen fasha na murya amurka ya tantance da mazauna garin koramashar suka ɗauka ya nuna danzazzan mutane suna zanga-zanga bisa tituna a birnin mai tashar sufurin jiragen ruwa a jiya juma'a birnin Koromasha yana fuskantar tekun Karun da ke iyaka da Iraki yayin da ya yi fama da ƙarancin ruwan sha na tsawon watanni galibi sabili da rashin ruwan sama. Waɗanda suka hira da sashen fasha na murya Amurka sun kuma ɗora alhakin ƙarancin ruwan kan ɓannar ruwa da suke zargin gwamnati da aikatawa da kuma tura ruwa zuwa Iraki da makwabciya Kuwait. a farkon wannan watan waɗansu mazauna garin suka fasa bututu da aka tura ruwa zuwa kan iyakar iraki abinda ya harzika al'umma wurin da dama lokacin da suka rika ganin hotunan da aka yayata a kafofin sadarwa a wani faifan bidiyon an nuna ɗaruruwan masu zanga-zanga suna tozali da gwamnan jihar voli ola ayati da suke zargi da gazawa suka kuma yi kira gare shi da ya sauka daga mukamansa Daga ƙarshe shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ba jami'an tsaron ƙasar izini yau Asabar da su ci gaba da kai farmaki kan ƙungiyoyin mayaka abin da ya kawo ƙarshen tsagaita wuta na kwanaki goma sha takwas da aka yi da Taliban. Gwamnatin ta tsaye da shawara ta ƙashin kanta ta tsagaita yaƙi da ƙungiyar Taliban a ƙasar na tsawon mako guda kwanaki biyu kafin fara bukukuwan sallah. daga baya kuma Gane ya ƙara wa'adin tsagaita wutar da kwanaki goma da begen zai karfafa wa ƙungiyar Taliban kuiwa da daina tashin hankali ta kuma nemi zaman tattaunawa da za ta kawo karshen yakin Afghanistan. Ƙungiyar Taliban karan farko cikin shekaru goma sha bakwai ta tsagaita kai hare-hare lokacin bukukuwan sallah na tsawon kwanaki uku sai dai kungiyar ta yi watsi da kiran da shugaba gane ya yi na ƙara wa'adin tsagaita wutar kuma tuni ta ci gaba da kai hare-hare da ke janyo asarar rayuka kan jami'an tsaron afghanistan labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla. To masu sauraro yanzu mu koma gefen baiwa Jummai Alifili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Filin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Yau za mu ji ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya a kan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sulaiman Mana Barma ya samar mana. Sunana Mutari Muhammadu. ba shakka yana so a samu zaman lafiya a duniya eh, ko in ce a cikin al'umma dole sai an mai da hankali ga su shugabannin al'umma su ne ya kamata a ce su ne kan gaba na faɗakar da 'yan baya domin tabbatar da wannan zaman lafiya kuma a duba a yi waiwaye a tafiya akan al'adunmu saboda idan ka duba al'adunmu suna tafiya da zaman lafiya kenan sai an yi waiwaye adon tafiya shi menene aka saki baya wanda ya kumce wanda har yasa wannan rashin zaman lafiya ya sa ya tabarbare a duniya to a lokacin za a samu mafita sai a samu zaman lafiya eh, sunana mammalada tashi tashi hankali ya yawa yaƙe-yaƙe da sauransu wannan matsala ta taso ne daga rashin shugabanci na gari me yasa ma ce rashin shugabanci na gari idan shugabanni ba sa da adalci kuma an yi zaɓe ba cikin gaskiya ba an yi kuma shugabannin sun kama aiki sannan ba su tsaya suka ƙoƙarin mai da hankali ba kan ɗimbin matsalolin da al'ummomin su ke fuskanta yanzu in ka ɗauki misalin ƙasar afirka ta tsakiya in ka ɗauki eh, rdc congo in ka ɗauki libya ka diba waɗannan ƙasashe ba wai kasashe ne da suke da talauci suna da arziki eh, a ƙarƙashin ƙasa amma kuma suna fama da talauci wannan talauci ya kawo shi rashin adalci na shugabanni kuma akwai wata matsala shugabannin ƙasashenmu na afirka suna so su tsaya a kan shugabanci su tsaya su ne su ce in ba su ba babu wasu kenan nan ma akwai matsala demokradiyya akwai ta amma a baka eh, sunana nafisatu hassan muna gani kamar cikin duka duniya gaba dai ko ina tashin hankali ne ko ina kashe-kashe ne kashe-kashen ga dai eh ina gani ran kashe-kashen kamar matsalar shi bon governance rashin milci mai adalci yana iya kawo shi in kuna cikin kasa in an maida ku baya shi kuke ba a san ku ne an maida ku baya kenan ku shi kuke kamar ya kamata ku da kanku ku dauki mataki shine yake kawo ran kuke gani cikin kasa wani wurin an ce wayansu mutane sun dauki suna sun dauki makamai suna rebellion lava pacific shine abin da hanyar da ya kamata mutane kowa ya bi don ya samu ya kwato hakkin shi ya kamata mu san cewa cikin duniya ga da muke mutane ko cin gida guda ba mu iya mu zama daidai amma in mun zo mun tsaya kowa ya san yanda wanga yake yanda wanga take ba dole bane ni ma in zama haka nan ya kamata mutane su yarda da juna mutane su san da ko ma mutunan ra'ayin ku sun sha bamban akwai radda mutunan nan zai zai ka akwai radda mutunan nan yalla shi zai maka wani abu da kai baka san ina ya hoto ba kenan ya kamata a ce a kawo wani zancen addini ko wani zancen ra'ayin kaman siyasa dole ne mutane su zamna tare da juna sunana haladu mamman nanin afirka sai ka gani ba a ba matasa aiki matasa ga su da diplom sun yi aiki sun yi ilimi maimakon a sa matasa sai a sa son zuciya ana ɗauko tsohi wanda har sun mayar retret wato sun yi an tare sai a maido su a ba su aiki saboda siyasa ka gani matasa suna nan da diplom lungume ya za a zama lahiya wanda ya kamata lalle a bashi a taimaka mashi a bashi aiki a daina ɗauko waɗancan tsohi wanda sun riga sun kare su a bar ɗauko su ana sa su maimakin wani aiki kuma ana ba su aiki ga matasa. Sunana Nafisa Yahaya. A tunanina ma abun da yake kawo <coughs> tashi-tashen hankulan ga deja ko wasu sun yi firistire an yi firistiren su an bata musu rai <coughs> ya kamata a gyara musu wasu kuma talauci ya dame su da dai sauransu wasu sun ta wurin shari'a ba a ba gaskiya ba a lorke suna da gaskiyar su kama an ci da haƙinsu su duk wannan yana kawo tashin hankali cikin ƙasa in an yi adalci ma mutanen nan za a kwana lahiya a tashi lahiya Suna na salisu iro to don samun zaman lahiya gaskiya ni a fahimta ta shugabanni su zanki adalci kawun matasa da ba su aiki a zanki ba su aiki a hana su wannan zaman banzai kaga hana su wannan zaman banzai aka ba su aiki wannan zuwa turai da suke suna mutuwa cikin ruwa wannan duka suna yasa wasa shi to inda ana musu wannan tunda da wanda ke jin daɗi gidan shi ba ta haje gidan wani ko ba gaskiya ba da yana jin jadi gida shi ba zuwa miza za ka zaka cikin gidan wanda ku je kuna mutuwa kuma kullum mutanen mu ne mu Afirka ke mutuwa cikin ruwa su ma matasa suna nasu laifi ko ba gaskiya ba tunda zan ka buga nan ga titin ya mai ke sasuwa ko da swaye ko da murici kana ganin sa ko daga shan wannan tabar sai shan shayi ba su aiki kuma su ma ba su kokarin kamata su ma matasa su nuna kuzari a ji ainihin maki ba a cewa kullum sai gwamnati ya ba ku tunda gwamnati ba ba kowa aiki ko ba gaskiya ba bismillah sunana sulaimaji abu mafi a ala mafi cancanta da ya kamata afirkawa al'umma afirka gaba ɗaya su gane shine cewa yakin da ake hada su suna yi wasu wasu na daidai don kasashen ƙetare su sayar da makamansu na ma'ana su ci gajiyar yakin sannan ba wannan hake kashewa ba dan uwanka na kake kashewa ya kamata afirka su san cewa waɗannan da suke sugowa ƙasa suna ba su kuɗi suna tunzura su zuwa ga 'yan uwansu da sunan neman mulki ko da sunan karɓar 'yanci ba gaskiya ba ne kenan ya kamata shugabanninmu na afirka da kuma 'ya'yan afirka gaba ɗaya su san cewa duk yakin da an ka haddasa a kasashen afirka mu ne ke rasa rayuka mu ne ke rasa arziki kuma duk makamman da an ka kasashen mu suka amso ko shugabannin mu suka amso daga ƙetare ko an ka kawo su sojoji daga ƙetare suka zo nan kasashen mu na za su biyan wannan diya makamman da an ka bata da kuma irin man da an ka bata dole ne al'ummomi su yi hankuri juna su san cewa kamar yuka ce hake so kama kanka kuma shugabannin mu su san da haka 'yan kasa su san da haka sojojin mu su san da haka sunana ibrahim kantama mazaunin birnin yame abu guda ne zuwa biyu ya kamata a yi don a samu zaman lafiya na farko da shi ne a koma ga allah saboda babu addinin da ya yarda da rashin gaskiya idan ya kasance ba a koma ga allah ba ana bugi jaki bigi danki to dole fa a samu matsala ba za a taba kauce mata ba muddin ba a tsaya gaskiya ba dukkan mu ka mu koma ga allah saboda duk addinin da ake yi a duniyar nan babu wani littafi da ya zo da cewa a yi tashin hankali babu littafin da ya yarda da ka bijire wa wannan littafin da kake bi don ko ka bijire dole ka ga wani abu ya biyo ba su kuma shugabanni su yi adalci saboda rashin adalci na sawa matasa su tunzura har zo su yi wani aika-aika ka ji irin abubuwan kawai da ya kamata a kiyaye sai ka ga an zamna lahiya muddin ba a kiyaye waɗannan abubuwa ba wallahi muna nan za a yi ta zama ana taro ana shan shayi na cewa na zaman lahiya ne amma ana magani kuma kai na ƙaba. sunana hajiya arieta shi dai wannan matsala ta kasashen afirka da ake fuskanta a yanzu musamman ma barin ɗoki misali na ƙasar nijar kama abubuwa ne da ake yi ba a tahiyar da abubuwa akan daidai menene ba a tahiyar da abubuwa akan daidai shine yanzu wani sai ya laihi ba a hukunta shi amma wani in ya sai a hukunta shi kenan abin ne ba a yi shi ba bisa kan gaskiya to shi yake sa wannan abubuwa duka a zamna mai laihi a hukunta shi in naka ne in mutumin naka ne in mutumin ba naka bane a hukunta shi mutumin in ya yi laihi sai ka gani komai ya tafiyar daidai abin dan menene da Afirka ake tahiya hankali kwance ana tahiyar da harkokin ne daidai mai gaskiya a bashi gaskiya mara gaskiya ya zamana da rashin gaskiya shi amma yanzu abin ya juya ya ja kuɗe shi nan dai ana ta siyasa ta zo ta shiga cikin harkoki yanzu ta raba yanzu siyasa mu Afirka har cikin iyali yanzu siyasa ta raba mutane amma da siyasa sai a yi cikin gida guda sai ka gani kowa da bangaren da yake so amma ana zaman lafiya amma yanzu wallahi siyasa ya zo ya shiga ko ina ya lalata komi da komi. Eh, abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin a madadin wakilin sashen hausa sulamun mana barma da ya taimaka wajen samo mana waɗannan ra'ayi jummai alice daga nan birnin washington dc nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya gai da jimmai to shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe kenan aka saurara sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yar Hikaya da ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Adam Soshimole ya zama sabon shugaban APC yayin da sakataren jam'iyyar mai malabu ne ya dawo kujerarsa a babban taron jam'iyyar. Alhamdulillah sai mu gode Allah dama jam'iyyar APC wannan shine abin da al'ummar Najeriya suke tsammata mata. Najeriya ta yi watsi da rahoton cibiyar Brookings da ke cewa kasar ce mafi yawan masu fama da talauci a duniya. A nasu ra'ayin masanin tattalin arziki da Obade mai lafiya ya ce akwai abin dubawa. Ana komawa cikin fashara ma fiye da da. PDP ta yaba wa shugaba Buhari don zuwa Filato ya jajanta fitinar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Jami'in jam'iyyar Shehu Kura ya ce hakan ya dace. Duk sati sai an yanka mutane a kasar ka, kai kuma kana zuwa nan ka je buɗe abin buhun shinkafa, ka je buɗe kamfanin tumatir, ka je buɗe kamfanin tattasai. Bai nuna gwamnatin APC ta damu da harkar tsaro ba. An yi shagalin cikar Amurka shekaru 242 da samun 'yanci a ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja. Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Sambarga Cikun daga Kaduna da kuma rabaran Simon Lado daga Kano ga Sheikh Yusuf Rigacikun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. sunana yusufu muhammad sambari ga mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kiran da nike yi shine akan mahimmancin zaman lafiya duk da dai bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta ɗau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya to a mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna. An so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya wannan abu ne mai kyau. domin zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya an so zakka ana ce ma mutumin ibinul lutubiya. To dai je an so zakkar sai ya an so wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can sai annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya daka mai tsawa yayi yi faɗa sosai ya ce wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga a yuhuda ilayhi shay shin za a bashi wani abu to sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwace nashin da yake cewa an ba shi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitulmali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi. Shi kuwa rabaran samun lado cewa ya yi. To, salamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga ɗarika Ekuwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa shi ne abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. A na tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa a kan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila to don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba bayan haka zaman lafiya shi ne zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu wato ina magana akan amfanin zaman lafiya zai sa mu samu jin daɗi zai sa mu yi ibada zai sa mu yi musama da juna musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan bible da alkur'ani suka nuna mana a kan zaman lafiya wannan shine zai sa ƙasar mu ta ci gaba shine zai sa ƙasar mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari Suna sunana kamar yadda na faɗa Salado Simon daga Kano. Jalla Allah wahidu. to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashawa da kwanciyar hankali da A gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. aboki na kasan cewa sashen hausa na murya amurka ya daɗa faɗaɗawa game da inganta shirye-shiryen dandalin voa na matasa da gaske kake habawa ai zaka samu labarun wasanni shirin ilimi kiwon lafiya fasaha samartaka ga abar ya huce kai har ma sabon shirin na su duk zaka samu a shafin dandalin voa to ya ake shiga wannan shafi ta kwana gidan sauki mutumina dauki wayarka ta hannu ko kuma kwamfuta ka dan dangwada www.dandalinvoa.com ka sha mamaki ga sauti ga bidiyo kai abin ba a cewa komai dandalin voa duniya a tafin hannunku thank saboda yanzu mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakaninmu da musu mutane. to an samu zalunci ko gazawa sai mu zuba musu ido ba zai yiwu ba. idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a ugon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuƙa ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawon batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar, zangon FM a birnin Yamma. da wannan ne ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. yarjejeniyar tsakaita wutar da shugaban kasar sudan ta kudu salva kir da 'yan tawaye suka sanya wa hannu ta ruguje yau asabar 'yan sa'o'i bayan fara aiwatar da ita yayin da dukkan bangarorin suke zargin juna da fara kai hare-hare a kasar gwamnatin shugaba trump ta ce hukuncin da wani alkali ya yanke da ya umarci gwamnati ta sada iyaye bakin haure da 'ya'yansu waɗanda aka raba akan iyakar ƙasar amurka zai sa a tsare ƙananan yara na lokaci mai tsawo fiye da yadda ake yi a halin yanzu. Ɗaruruwan Iraniyawa sun gudanar da zanga-zangar nuna ɓacin ransu kan ƙarancin ruwa da ake fama da shi a wani birni da ke kudu maso yammacin ƙasar. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ba jami'an tsaron ƙasar izini yau Asabar da su ci gaba da kai farmaki kan ƙungiyoyin mayaƙa, abinda ya kawo ƙarshen tsagaita wuta na kwanaki goma sha takwas da aka yi da Taliban. Masu mu da wannan maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin gira Salihar Abdu da ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. ni sarfila hashin kuma nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.